الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وغافئ الكلم الطيب الفصل التاسع والأربعون مالا ابن القيم رحمة الله عليه في فسلينا أربعين شنو اللي في ناس الوابل الطيب فيما يقال ويفعل عند الغضب أبن دعكي فتاكما عيكتا ألوكة في تاشتا شرقي أيوة fi ma yuqalu wa yuf'alu inda al-ghadab da ake faɗa kuma ake aikatawa a lokacin dishi da ake faɗa kuma ake aikatawa inda al a lokacin dishi shi hushi mun sha bayani kansa hushi dabi'a ce da asali la yuzammu wa la ba a zargin su ba a yabansa asali sai an kalli nata'ij abubuwan sakamakon da ya haifa to daga nan ne yuzammu au yumda sannan daga cin abubuwan da suke mai da a yabu kushi ko a zarge shi shine dan ne kai hushin dan wa kai hushin akwai alghadabu lillah wannan wajibi ana san shi idan babu alghadabu lillah to ba za a iya jihadi ba yanzu rashin hushi dan Allah shi ke jawo kaga mutum ana sabo a inda yake bai damu ba bai jin komai yusal ilahu wa la yaghdabu ana saba ma Allah mutum waje qalbihi din nan fari qalbi din ba shi la bi yadihi wa la bi lisanihi wa la bi qalbihi alladhi huwa adhafu al-iman babu sau da ka ana bukatar fushi wani zuba ana bukatar fushi akwai lokacin da fushi ke da tasiri ana bukatar shi shi ya sa wani zubin sukan ce ma fushi aljahal aljahalu fushi ana fassara shi da aljahalu sai ya zama biddul hilmi kenan shi ya sa sai aljahalu akwai biddul ilmi akwai aljahalu biddul hilmi akwai jahilci kishiyar ilimi rashin sani ce akwai kuma jahilci hushi ce na zibbul hil kishiyar haƙuri لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج ومن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني أعوج وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني أرضى به حين أخرج حاجينا فدينا سوى ونزب نكن زونا haƙuri nake bukata wani zubin kuma fushi nake bukata to a ƙarshe ha yake cewa ni ban ɗauki fushi ya zama min aboki ba ba tare mika ba amma ina neman sa a lokacin da aka fi sata ni to kaga shi ne wannan daga hushi abin da yake haifarwa shi ake kalla kuma dan me aka yi hushin dan wa aka to me ake faɗa kuma me ake idan aka yi hushi قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومشي يا زمو مضمون كينا أنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إذا ونج إذا وتزاني تزامد دا كيدا جشي دان النزغ النزغة شيني تزغى النزغة النزعة تينا نزغه نزعه تينا بيطح إليني دا نزعة دا نزغة كما نسلع كما ينزغ النق من الشيطان نزغ إذن من أبو مي تزغى يفز ديك لجشي دان هذا هو شيء تينا فاستعذ بالله تلقي استعاذة kace a'udhu billahi mina shaitanir rajim inda huwas sami'ul alim Allah madaukakin sarki a samiu ne mai ji ne al'alimu kuma wanda ya kasance masani saboda ka ji ji ka ya amsa maka ya ba ka kariya hmm? wa qala Sulaiman ibn ɗaya daga cikin malamai da ake ce masa Sulaiman ibn Sa'd ce kuntu jalisan ma'a Nabi sahabi ne ce na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu yana faɗa suna faɗa da juna an ce tabbani suna ma juna maganganu kenan wannan ya fada wannan ya faɗa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu ɗaya fuska ta ce jajajir وانتفخت أوجاجه sannan jijiyoyin kumatinsa kundukukinsa sun tashi da wuyarsa jijiyoyin wuyansa sun tashi sun kumbura akwalan na kuma inni la'alamu kalimatan laukala halitta haɓa an huwayari don sami cewa za na san abin da zai faɗa wata kalma to da wannan damuwar da yake cikinta za ta tafi laukala ulubin lahimin shekwanin wajen da za haɓa an huwayari da ya ce a ulubin lahimin shekwanin wajen to da abin yake ji na baƙin ciki da haushi da damuwa to da zira tafiya bashi yajidu wajada yajidu min alwajdi alwajdu alhazan ce bakin ciki da damuwa amma sau idan suka ce wajada wajada fi nafsihi alayya ya so ya samu wani abu bai samu ba ta bangaren to sai ya fushi da kai ko ya nemi wani abu bai samu ba bacin ran da zai shiga shi na fito mishi alwajdu to kun ga isti'aza kenan wannan hadisin muttafaqun alaihi hadisi ne muttafaqun alaihi sannan wasu ashabu sunan sun ruwaito shi to daga abinda ake idan an yi hushi da ake faɗa shine a isti'aza idan ran mutum ya faɗa ce hushi na zo masa sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ya fada a'udhu billahi minash shaitanir rajim hushin sa zai tafi وعن عطية بن أغوة قال قال رسول الله إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ haka ce manzal sama ya ce hadisin sanadinsa bai inganta ba inna al-ghadab min ash-shaytan kushi lalle daga shaytan yake wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar shi kuma shaytan daga wuta aka halice shi wa inna ma tutfa'u an-nar bil ma'i ita kuma wuta ana kashe ta ne da ruwa haka ne ko fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda idan ɗayan ku ya kushi to ya je alwala sanadinsa yana da rauni hmm? alimamu abu dawud rahmatullahi alaihi ya ruwaito shi amma sanadinsa yana da rauni alimamu ahmad ma ya ruwaito shi alimamu tabarani ma ya ruwaito shi a cikin alkabi amma sanadinsa mai rauni ne malam albani ya raunana shi a cikin da'iful jami'i sarir da kuma wasu littafansa so daga kaga ba alwala aka ce ayi ba sai mutum ya isti'aza وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إن كان قائما أن يجلس أولا حديث من زميتي إذا متمنى هوشي إذا ينا تيني في زونه وإن كان جالسا أن يضطجع إن زونيك في كشنجلة ومن ذي حيث مثلا في أبو منشي في قسع أبو منشي سقى حو في في قسع إن ينا تيني في زونه إن ينا زوني في كشنجلة Eh? hausawa suka ce idan mutum aka bata mishi rai ya fara kirga ya fara kirga abin irin goma za ka jumshin ya ta kaga inda har ka ce an bata maka rai za ka yi kirga ai dole wannan hushin ko zai tafi hmm? wancan dai abin da hadisi ya tabbatar kenan mutum yana zaune yana tsaye ya zauna in yana zaune ya gida shi sannan kuma ya isti'aza shi ce sai Allah ya taimake shi abin da ya sa tashi, sai ya zama ba zai haifar da damuwa ba eh. daga hushi ana da bukatar shi wani zubin ana da bukatar shi ai ai da ba hushi akwai siffofin da malamai malamai suna cewa siffofi siffofi siffofi kala uku ko alƙuwat ƙarfi da Allah madaukakin sarki ya sa ɗan adam kala uku ne akwai alƙuwa almalakiyya akwai alƙuwatul ghazabiyya akwai kuma alƙuwatul shahwaniyya alƙuwatul malakiyya su ita ne ƙarfi da Allah ya baka ka bi taka kake zuciyarka zuciyarka ta koma ka bi Allah wani zubin sai ka ji kawai kamar ka zama mala'ika haka wani yanayi ke zuwa mu mutum ji takawa ta lulluɓe shi ranar duk wani kuma kankanta saban Allah baya san ya kusance shi to kaga rannan kuwa ce Malakiyya irin halin da mutum yake shiga idan yana azumi halin da yake shiga idan yana sallah halin da yake shiga idan aka ce ga sallah gawa za a yi ko ya shiga makabarta duk waɗannan kaga al'ahwa alquwwatul malakiyya ne ke zuwa masa fa akwai alquwwatul ghadabiyya su kuma su ne waɗannan sukan ce as-sabu'iyya kenan alkuwatu alghazabiyatu sabu'iyya daga nan ne mutum ke samu ya zama shi yake zama shuja'a ya zama jari ba zai zama jaban ba inda ake bukatar ya ikidani ya ikidani inda ake son ya yi gaba da gaba ya gaba da gaba inda ake son kai ya laɓe kai ya laɓe daga nan ake sannan alghaira kishi daga wannan take daga wannan take daga wannan karfin ne kishi daga nan yake idan mutum bai da wannan alkuwatul ghadabiyya din to ba zai zama yana da kishi ba shi ne zai ga mutum ya zama da yusi zai kishin matarka a ce matarsa na shiga tana magana da wani tana waya da wani tana kaza tana chatin da wani a whatsapp tana facebook ya ɗauki hoton matashi shi ya ta a my status yana tallata duniya ta ganta kaga babu alquwwatu qadabiyya a tare da shi wannan sannan sai ta uku ita ce alquwwatu ash-shahwaniyyatu al-haywaniyya shine wani zubin sai mutum ya ce cin abincin nan da kake gani wata rana sai Allah ya jarabe ka ka zama baka da attashi shine sai da an kana baka da appetite sai a a baka vitamin C ba abincin ba ɗanɗano waccan wannan karfin ne ya rauni a tare da kai sannan babu wani zubin mutum da wannan karfin ne mutum yake iya biyan sha'awarsa ga iyalinsa to kun ga kowace sifa daga cikin waɗannan sufofin tana da daurin ta halittar ɗan adam iyaka kawai abin da Allah maɗaukakin sarki ya mana mu sai ya seta mu sai ya zama ɗan adam yana da wani irin yanayi wanda yake mustawi madaidaici baya zama a matsayin malaki kullum wanzu sun ya ce da za ku tsaya a wannan yanayin to lafafa hatkumul mala'ika mala'iku za su riƙe miƙo hannun su ko sai dai a ga mala'ika miƙo hannu yana sa da mutum ko ba zai yiwu ba walakin sa'atan wa sa'a ya hau fada to waɗannan nau'ukan ƙarfin guda uku suna aiki da ɗan adam sau daga hushi ba abin zargi ba ne ko da yaushe akwai lokacin da ake da buƙatar sa ita wannan alkuwatul gabadiyya da ya katiti ake bukata الفصل الخمسون فصلين همسون فيما يقال hilali رؤية الهلال أبن داك فلا إذا أن وسع ko kai ka gani ko ganin maka akai an aka faɗa maka sai ka wannan addu'a an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sama qala man ra'a hilal bani inda ru'yati ahli al-bala'i ai na gani Shi ma yuqalu inda ru'yati ahli al-bala'i abinda ake faɗa idan aka ga mutum ya shiga da wanda yake cikin damuwa ka ga wani da wata irin halitta na halitta wanda mushawwahul khalq dabi'a halittarsa ta kasance wata iri ko ka gan shi ya zama mahaukaci ko yana cikin wani yanayi na talauci to addu'ar da za ka yi ita ce manzal sun ya ce man ra'a mubtalan duk wanda ya ga wani wanda Allah ya jarrabe shi da wani abu na damuwa فقال سيك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على man ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء النبي صلى الله عليه وسلم دي وانا الدعاء يسي الحمد لله الذي عافاني مما yabo ya tabbata ga Allah da ya kubutar da ni daga abin da kai ya jarabe ka da shi wa faddalani ala kathirin man khalaqa kuma Allah madaukakin ke fifita ni a cikin masu yawa daga cikin waɗanda shi ya halitta hmm? ya fifita ni da yawa in kafo nuni ya fi ka to kaga ala kafirin kenan lam yusibhu zalika albala to wannan damuwar da wannan jarabawa da ta samu wancan da ganin ba za ta same shi ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tabbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada zaka waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu riƙa kula da su mu tsare su mu haddace su kuma mu riƙa aiwatar da su a karatu a aikace kada ya zama muna mantawa so da ka shi ne wannan hadisi ne sahihi ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in